Ahuwo, salamu alaikum. Yawwa sai. Me zan gani lafiya gardi ya shigo mana cikin gida? Gardiya dai. Jiya ina da wani ikon Allah na wani kwanciya waɗi. Ya haka wani irin iskanci nona. Kana iri wani iskanci. Wajen ka na zo. Wajen wa? Wajen ka. To ba ka sallama da ni? A to ai na gani ɗaya ne makami zai Ni ɗaya ni mace ne? A to amma ba mace bace kai ni kuma ai mace ce ba mace ce a gidan ba. Au kai nan mace ne? Tas. Allah ya wadaranka to. uban ya shigo mu daga gidan nan yar uwa me ya banki tsakani na da ke ke ke ba ruwan kake ƙara kula shi kai na inan inda ka fito a tambaya ce ka tsaya dan Allah da annabi tambaye ka tunda na riga na shigo ne kuma ya rage ne masanin hanyar Abuja da Allah da annabi ta ina zan bi tafi da ni gaskiya bana san hada jinsin tafiya da ƴan maza in dai ba ɓaci ce ba dan Abuja ce ai wannan mai sauki ne akwai ni ne masanin Abuja ni kwani na san Abuja daga nan idan ka tashi za ka je Wudil idan ka je Wudil zaka yi gabas da garin Wudil wannan hanyar da ta yi gabas ta miƙe ta yi ɗoɗar daga can za ka tada ɗan batta idan ka tada ɗan batta kuma ba ga mun jibir ba a gaba to daga mun jibir ɗin sai gezawa daga gezawa sai gwarzo kana zuwa gwarzo ga abuja nan kuwa shine duk wannan ne tsaya yasa kake ta mun wani kuru da gida gida gida ni da na ga dodon koɗi wanda da an tsikare shi yana yawan dama da gidansa a gidan baya zai ilo mai faɗa cikin kayan to ya ka tafi ni da na ce zan su burbuɗe ka kuma kai la ilaha Allah ya taimake ka wai da na kama abin da yasa nake ga miki ki da baki fahimci abu ba kike ganin in na kwanta an kasa bacci in daga in na yi firgita kici na firgita da yawa Tunda aka ce da mutumin nan ya ce to hankalin mu fa tashi wai me yasa kuke tsoron shi ne haka ina maki wannan magana baki gane ba mutumin da wallahi ko yanzu ta kai ka tuba ai akwai abin da kai da ko to sai an tono shi wannan mutum baya ba za ka iya masa ba shi yasa fa yanzu wala duk a firgice muke mu inda duk kaga mutumin da baka san shi ba kana ganin baka san shi ba to take take ka kalle shi kun ka tsare shi ina za shi me zai yi kamar ballanta mu masu gari wanda talaka ke karkashin mu eh to tun daga duniya ma kenan mai gida kana jin gudun makomarka saboda Allah ina ga an je can wallahi a gyara ba ya ce da ke wani makoma ake gudu ke na ga muke wani magana ke kira ka wani magana na ce da ke yanzu ba san bako muke yi ba a makomar ka ne inda duk muka ga wanda idan mu wanda ba mu san shi ba ba za mu yadda muka muka mu haɗu da shi ba salamu alaikum mai gida ana sallama eh, eh, bari in kama murya mana salamu alaikum salamu alaikum Allah bai sake magana wannan murya ba sai ka ce yaki mai gida ka leka zukar ka za a yi ko daukar ka za a yi da zaki mu wannan shashashin na yana yana ko yana nan yana ba kira shi ya je ya leka ya ga waye ba da gaggawa ake ba yanzu ba ko baka san kowaye ba kana fita mm-hmm. garbaci garbaci ka zo in ji babanka ce ta kira ka ba na kira ka a waje ana sallama eh, ka je ka gani wane ne idan wanda baka san shi ba ne in baka gane kowaye ba kawai ka ce ba na nan eh, kai nuna me za ka ce ta zan baka nan kanana ta mu zo kakka je kai mun shirme kakka yi mun shirme ta zan kati baka nan ƙarya za ka je kai ka ce musu baya na yi mana yau ne fi da kai ƙarya dai kawai ya ce ba ƙara ƙarya to eh? ma ƙarya ne me a kafin da ni ne ka ji mahaukaci ka ce ba na nan shi ka tafi ke ko zuka ka zai wanda ya sallama da ba za ka leƙa ka ga kowaye ba harka duk ba gaskiya hawa naka ka dai gyara wallahi salamu alaikum Ko alaika salam. A'a, ranka da ce malam. Garbati, kuna lafiya? lafiya. Ya kokari. Alhamdulillah. Ya kuji ba kuji ba. Alhamdulillah. To madalla mai garin yana ciki ne? Kamar ya a ce min baya nan. Au yana cikin kenan. Hmm. To ka gaya masa dama ba wani abu ne ya kawo ni ba. Zuwa ne in sanar da shi zan tafi Abuja. Abuja? Eh. ayo manan kai da ba ilimin boko ba yanzu abuja na za ta zai ogu a gurinka to in ma dai ba da ilimin boko ai ina da na muhammadiya kuma duniya ta sani haka zan rarrafa kurub kurub kamar shekarar ran kunkuru kuma tafiya ce ba ni kaɗai ba muna da yawa ayari ne jingim za mu tafi mu taya sabon shugaban ƙasa munna ta samun wannan nasara da ba wani abu ne zai kai mu ba abin da zai kai mu kenan